tashin hankali wanda maman Abdul ta rubuta idan ba manta ba mun tsaya ne inda wani mummunan al'amari ya faru bayan zuwan su Dija Maiduguri ku biyo mu a cikin shirin za mu ci gaba a episode 16 sai da ta shiga ta ganshi har suka yi magana hankalinta ya kwanta ya kuma tabbatar mata da ɗan uwanta ma yana raye bai mutu ba kamar yadda susmat da yabukar suka shaida mishi da ƙyar ta yadda ta bi su gida bayan an bata sallama nan ma sai da manya suka sa baki isar su kofar gida ne kuma wani sabon tashin hankali ya shige ta saboda ganin jama'a dankam a kofar gidan jikinta ne ya soma rawa tuni ta fara kuka kuka ce min ya umar bai mutu ba to taruwan me aka yi anan ta faɗa cikin kuka duk jikinsu babu wacce ta iya riƙe kukanta har suka shiga cikin gidan kuka suke babu mai rarrashin wani dukkansu sun san akwai shakuwa mai ƙarfi tsakaninta da fahima tun yarinta suka taso tare rarraba ido take tun da suka shigo gidan tana neman fahima don zuwa yanzu ta gama hakikan cewa ɗan uwanta ne ya rasu ina hima anti yana ta ce daidai lokacin da ta ƙarasa kusa da yayar fahimar fashewa antiyana ta yi da kuka ta ce hima babu ta tafi ta bar mu wani irin dum ta ji kunnuwanta sun mata duk wani sistem na jikinta ta ji ya daina aiki yarab ta saki jiki ta zaman dirshin kallon antiyana ta take yi ba ko iftawa jin abin take yi tamkar cikin mafarki lallai wannan shine ana ga wata ga wata wannan shine ba zata tabbas mutuwar hima ta zo mata a bazata tunda ko da wasa bata taba kawowa cikin waɗanda take tunanin sun mutu ba sai gashi kuma ita aka ambata a matsayin wacce suka rasa to yaushe abin ya faru me ya faru da ita ciwo ta yi ko mutuwar kwaf ɗaya ta yi ko dai harin da aka kai musu ne ya yi ajalanta tambayoyin da zuciyar ke yake ta wasafa mata kenan ba tare da ta iya buɗar baki ta yi su ba ganin yadda ta kafa antiyana da ido ta zamo kamkar ba ta cikin hayyacinta ya sa matar bukar ta zo ta kama ta ta fita da ita daga ɗakin ita dai binta take yi duk inda ta yi da ita don ji take kamar kwakwalwarta baya aiki yadda ya kamata cikin ɗakinsu ta je ta ajiye ta inda a su zainab suke da su dija tare da wasu daga cikin 'yan uwansu zuru ta yi tana kallon ɗaya daga baya kamar an tsikare ta ta miƙe da ƙarfi ya gani ta yi saurin rikota ina za ki je fati Ware murya ta yi ta ce hima sai kuma ta sulale ƙasa ta rushe da wani irin kuka mai taɓa zuciya. Me kike yi haka fati kamar ba musulma ba? Musulmi da yarda da ƙaddara aka san shi. Idan abu irin haka ya same ki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kamata ki faɗa ba ihu ba. Ƙanwar babansu ce take faɗin hakan ita ko ci gaba ta yi da kukanta don ita kaɗai ta san abin da take ji a zuciyarta ta san ta yi rashi babba rashin aminiya babu abin da yake gifta mata kamar rayuwar da suka yi da himanta tun suna yara har lokacin da aure ya raba su shakuwa mai ƙarfi su makarantar boko islamiyya aika duk tare suke zuwa idan ɗayan su ba ta da lafiya haka ɗayar ma za ta kasance su koko kamar ita ma ba ta da lafiya saboda soyayyar da suke wa juna ya sa scorpion bai sha wahalar shawo kanta ba duk da kuwa tana da wanda take so kafin a gane shi a ganinta idan ta ki wan ƙanwarta ƙawarta kamar ba ta kyauta mata ba duk da cewa fatima da scorpion ba ciki ɗaya suka fito ba uba suka haɗa amma akwai fahimtar juna a gidan babu irin wannan jahilin kishi yaran gidan duk ɗaya ne shi yasa ta yi makawarta wannan halacci allahu akbar yau gashi mai rabawa ta raba kakkaifar takobi ta yanke amintaka da soyayyarsu sai addu'a kawai ya rage tsakaninsu dole ta yi kuka a yanzu gani take kamar duk wanda ya hana ta kuka ba ya son ta ne duk wanda ya ce ta bar kuka ma dole ya bata haushi a yadda take jin zuciyarta na mata zugi sai da ta ci kukanta maishi fuskar ta ya canza kamar ba nata ba idanun nan sun yi luhu-luhu kafin ta nemi waje ta kwanta tana sauke ajiyar zuciya a ran da kuwa addu'o'i da neman gafara take yi ga aminiyarta hankula sun kasu kashi biyu ga marasa lafiya ga kuma zaman makoki yan tsaye gumi kuma sai ƙananan maganganu suke yi kan iyayen fahima sun jawo mata ajalinta tunda suka aura mata ɗan fashi dama duk abin da ka yi kai ma sai an maka wa ya sani ko da ta rayu watakil ita ma ta haifo ɗan fashi maganganu dai babu daɗin ji abinka da halin ɗan adam wani idan ba shi abu ya sama ba babu ruwan shi da kaddara sai ya iya cewa kai ka jawo wa kanka cikin kwanaki ukun nan cikin kwanaki ukun nan duka kullum sai Amma shehu ya kira ya jiya suke da kuma masu jiki wani lokacin har mahmud yake ba su yi magana da baban shi duk da maganan nashi ba sosai ba kuma sun da kufa sosai wajen yi musu addu'o'i da nema musu kariya a gurin Allah su ma a nan dugurin ba a bar su a baya ba saukar Qur'ani ake ta yi da sadaka sai dai mu ce Allah ya karba zuwa wannan lokacin scorpion ya dawo hayyacin shi sai dai ya zama wani sukuku da shi baya magana abinci ma sai an yi da gaske yake tabawa babu abin da yake damun ran shi illa tunanin fahimma gani yake kamar shi yake duk shi shi ne sanadin komai nadama da jinjina ɗaci da bakin cikin da ya tusa jama'a da dama yake yi waɗanda ya raba su da masoyansu saboda son zuciya ba tare da san mishi laifin komai ba gashi shi ɗaya aka yi mishi amma yana jin kamar zai mutu Allah ya jarabce shi ta hanyar raba shi da abin da yake tsananin so a lokacin da ya yi nadama. ji yake nauyin zunubin shi suna daɗa ƙaruwa a kan shi wani lokacin sai dai a ga hawaye na zuba a fuskar shi lokaci guda zabge kamar wanda ya ciwon shekaru smart yan uwan shi da iyayen shi su suke kokarin kwantar mishi da hankali a ko da yaushe dija tsabar yadda yadda ta sa tsoro a ranta da kuma jimamin abin da ya faru ya sa ta zama wata iri har nadamar zuwa da ita smart yake yi ita kuwa gani take kamar su ma ba su tsira ba tunda dai gashi duk abokan shi biyu aka kai wa hari tana ganin su ne na gaba duk da dai an ce mata an kama su amma jikinta na bata cewa ba dukansu ba ne kuma tana ganin ko a hanyar su na komawa za su iya tare su kamar yadda su scorpion suka taɓa yi musu amma kuma duk da haka bata yi nadamar biyo shi da ta yi ba don tana tunanin haka zai fi mata sauki akan idan tana ɗorafi tana jiran ta ji labarin abin da ya faru sai da aka yi sati guda nasir ya fara taka kafar shi shi kuma umar da yake damuwa ya yi mishi yawa ya sa jinyar shi karuwa sati biyu yi a asibiti kafin aka sallame shi dawowar shi gida ya sa mutuwar fahimma ya zame mishi sabo nan ma dan gidansu ya dawo ba gidan shi ba sati guda suka kara bayan sallamar scorpion kafin suka yi sallama da mutum mai da suka kamo hanyar taraba state suka bar su da kewa tas suka samu habiba ta gyara musu gidansu kasancewar dawowar dare suka yi marabtansu kawai suka yi tare da gabatar musu da abincin da aka yi musamman domin su suka bar su su huta gajiya kwanan su biyar da dawowa ya tafi cikin gyambu don ya duba gidan da hamma atiku ya sama mishi da kuma shago gida ne mai dauke da sashi uku daya na asalin mai gidan ne wanda yake shi ma polis ne abokin hamma atiku ɗaya daya na mai gidan ne wanda yake zaune da matar shi da yaran shi uku sai kanwar shi budurwa jamila wacce suke kira da jami kabilar mambilawa ne su amma yawanci da fulatanci suke maganar su sai kuma ɗaya ba ɗin wani ne da matan shi da ɗansu ɗaya asalin shi ɗan jigawa ne aiki ne ya kawo shi cikin gyambu kwana ya yi biyu ya yi a cikin gyambu ya kama ya gama dubawa da kuma tsara duk yadda abubuwan za su kasance kafin ya koma dorofi adda bata so barin su da zai yi ba sai dai babu yadda ya iya saboda su a can sun saba yawanci yaran su idan sun girma sun kawo ƙarfi ba su cika zama a gida ba daga masu tafiya karatu sai waɗanda za su bar gida sanadiyar aikin gwamnati ko kuwa masu tafiya wani gari sana'a shi ma shehu ba wani zama sosai yake yi a dorofin ba ya fi zama a cameroon inda yake sana'ar saye da sayarwar shi wani lokacin kuma ya tafi kano Ali ƙaninsu kuma yawancin zaman shi a ne inda yake karatu yana kuma haɗawa da sana'a idan ya samu hutu. Zuma yake sayarwa daga Ɗorafin yake kawowa Jalingo. Sai kuma ƙaninsu mai biwa Ali wanda bai jima da gama secondary school ba, shi ma yakan bi Hammashehu Kemarun ya saro kifi ya zo ya sayar. Wani lokacin ma shi Hammashehu yake aike ya je ya yi mishi tsarin kaya. yanzu kuma da smart zai koma gyambu ya fara nashi sana'ar sai suka ba shi shawarar ya ɗauki ƙanin nasa da kuma ɗaya daga cikin ƙannan hamma atiku su rika taya shi tafiyar da harkar hakan ko aka yi don har hamma atiku ya sama musu masauki a gidan shi tunda shi smart ba shi da gidan kanshi a wajen ranar da za su koma cikin gyambu sun tafi ne cike da kewa sandija tsakaninta da allah ta dage take ta rabza kuka za ta rabu da babanta Adda, Dadayi, Hajja Inna, ƙannanta da sauran 'yan uwa da dangi da su yi sabo. Ga kuma Habiba da suka ƙara shakuwa. Dukansu biyu ji suke kamar kada su rabu. Ƙarin abin haushin ma ba ta cikin waɗanda za su yi musu rakiya saboda laulayi da take fama da shi. Gwaggo amarya, amaryar baffansu, baban su Hamma Atiku da Addara Hina kanwar Hamma Atiku Hamma Shehu kasancewar yana gari sai Yusufa suka yi rakiyar isan yamma suka yi suka samu an gama furnishin apartment nasu duk wani abun bukata an saka har da kayan kicin matar Hamma Atiku ta jera mata da dai masu rufin asiri isarsu ba da jimawa ba su ali da ke gidan hamma atiku suka kawo musu abincin da addara bi matar hamma atikun ta dafa domin tarbar su sai da dare suka koma gidan hamma a tikun suka kwana washe gari suka sake dawowa tare da matar shi suka ɗan ta sake gyaran ɗan abin da ba za a rasa ba su kam su hamma a shehu da yamanga ba zama suna can kasuwa tare da sa'ali wajen harkar kasuwanci don tun jiya kayayyakin su suka iso daga kasuwan ya jibgo musu tsarabar da za su koma da shi ciki har da na adda da muhammadin shi dukansu biyu kewar mahmud suke yi kasancewar za su yi nisa da shi duk da ya so a basu mahmud dizance dai ta tubure kan kada ma a fara barin maganar ta je kunnan manya da ita a ganinta abin da kunya kuma ya kamata su yi wa addakara da kawaici duba da irin shakuwar da ke tsakaninta da mahmud din sai washe gari suka tarkata suka koma aka bar dija da kewa da shi ma smart tun safe ya fita daga rakiya bai dawo ba tana zaune cikin falonta tana bin ko'ina da kallo idan ta ya sauka kan wani enlargement hoton da smart tare da mahmud sun yi kyau matuƙa tsantsan su ya bayyana sosai cikin hoton dukansu biyu dariya suke yi hakan ya sa ta murmusa tana daɗa ƙare musu kallo can kuma ta sake bin cikin falon da kallo ita kaɗai ta ce allah mai iko tunawa da ta yi da irin mansions ɗin da uncle smart yake rayuwa cikinsu cikin birane nan ma bata san sauran ba biyu kawai ta sani sai gashi yanzu ya ƙare a ƙauye kuma cikin one bedroom and palo da ke shi ɗin mai tawakkali ne san baya ɗaga mishi hankali nuna yake yana alfahari da kasancewar shi a haka ya sha faɗa mata cewa rayuwar shi a haka cikin rashin isasshen wadata ya fiye mishi kwanciyar hankali tun daga shi cikin familin shi kuma cikin garin shi na haihuwa murmushi ta tana daɗa jinjina al'amari na ubangiji tare da gode mishi misani imomin da ya yi mata a hankali ta miƙe ta fara kewaye apartment ɗin nasu saboda sake tantance yadda gurin yake babu abin da ya fi burge ta irin ɗan maraidaicin kicin ɗin da ke haɗe da corridor ɗinsu sai kuma net ɗin da aka kewaye kofar su da shi tana tsaye tana bin kicin din da kallo ta jiyo sallamar mace daga kofar net din amsa sallamar ta yi tare da buɗewa. wata budurwa ta gani rike da hannun wani ɗan karamin yaron da ba zai wuce shekara biyu ba kallon yaron ta tana tuna mahamudin ta dan ba za su wuce sa'o'in juna ba sanda zuwa ta ce tana matsawa daga hanya saboda budurwar ta samu ta shigo shigowa budurwar ta tana cewa yau sanu. cikin falon suka shiga dukkansu suka yi wa kansu mazauni kan kujerun da ke cikin falon sai da dija ta miƙa yaron hannu tana kiran shi ya tashi ya zo ta ɗaga shi ta ɗora shi saman ta kafin suka fara gaisawa sunana jamila amma ana kira na jami yara kuwa suna ce min anti jami a nan gidan nake ina zaune da yayana da matar shi sai yaran su uku ayya ni kuma suna na hadiza dija ta faɗa a takaice tana murmushi ajiye yaron ta yi kan kujera ta miƙe ta je ta kawo mata abun motsa baki ta da ta zauna zama suka ɗan yi shiru na wani ɗan lokaci cikin yanayin bakunta kafin daga bisani dija ta ce yanzu akwai yara cikin gidan nan na ji shi shiru sun tafi makaranta mamansu da babansu kuma duk sun tafi aiki shi yasa kika ji gidan shiru ni din ma dan na kare karatu na ne cikin kwanan nan na dawo shi yasa kika same ni a gida ayya Allah ya taimaka Nijo ta ce tana wasa da hannun yaron ci gaba Jami ta yi da cewa sai dai akwai wasu neighbors a nan kusa da fat ɗinki maman Ahmad ta ta tafi koyan ɗinki ne bata cika zama ba ita ma to fa ya Allah ya haɗa ni da faɗi ba a tambaye ki ba Dija ta faɗa a haka a ranta shiru suka kuma yi na wasu 'yan lokuta kafin dija ta ɗago kanta don ta kalli abokiyar hirar tata Ƙuri ta ga Jami ta kura hoton Uncle Smart da ke hanyar shiga ɗakin su da ido tana mishi kallon ƙurilla. Sanye yake da ash colored suit ya hakimce kan wata farar kujera bayan shi korayen shuke-shuke na furanni masu sarkin yalo ga dukkan alamu gurin hutawa ne don da ka gan shi za ka gane yana cikin nishaɗi saboda fuskar shi da ke ɗauke da ƙayataccen murmushi sosai daga kayan sun amshe shi sannan ba ƙaramin kyau da kwajini ya yi mata ba waɗannan mutane akwai kyau har na rasa wanda ya fi kyau tsakanin matar da mijin abin da take rayawa a ranta kenan kallanta ta maida kan dija wanda ya yi daidai da ita dijar mata kuma kallanta suka haɗa idanu wata 'yar ƙaramar kunya ta ji ta lullube ta sai ta yi ƙoƙarin mazewa ta gyara zama za ta yi halin nata wato magana suka tsinka sallamar uncle smart a kofar falon a tare suka amsa sallamar dukkan su biyu kuma idanunsu a kan shi tsaye yake rike da bakan leda mai ɗan girma a hannun shi yau ma sanye yake da army green colored suit sosai ya daɗa haska fatar shi fuskar shi cike da annure yake bin dija da kallo ganin haka ya sa ta ajiye yaron da ke kan cinyarta ta karasa kusa da shi a kunyace kasa kasa ta ce sanda dawowa uncle tare da kai hannu tana karɓar ledar hannun nashi matsowa ya daɗe kusa da ita har jikinsu na gogan juna yana mai shakan kamshinta tare da ɗan lumshe idanu kwalliyar nan ta yi min kyau ta mami faɗa min da me zan biya Eh, fa'idanta ta yi da hannunta ɗaya tana yar dariya ƙasa ƙasa ina kika samo mana yaro ya sake tambaya a tausashi dan makwabtanmu ne ta faɗa da sauri tana nuna inda jami ke zaune kallon gurin yayi suka haɗa ido da jami ta yi saurin kawar da idonta raɓa shi da dija take ƙoƙarin yi za ta fita ya riko hannunta ina za ki je kuma kicin ta ce tana nuna ledar hannunta alamun shi za ta kai can gyada mata kai yayi ya shigo ita kuma ta wuce ta ƙarasa ta ajiya inda ya dace kafin ta juyo rusuna a jami ta yi ta gaishe shi ya amsa hankalin shi na kan yaro kusa da yaron ya karasa dan sunku ya shafi kan shi ya ce ya sunanka small boy junior ya bashi amsa good junior za mu zauna a nan tare ko maƙi kafaɗar shi yana kallon antin shi me yasa junior da sauri junior ya diro daga kan kujera ya nufi gurin antin shi ganin ta miƙe tsaye da kallo ya bi yaron yana murmushi saboda ya tuna mishi mahmud din shi sai an jima an ta hadiza jami ta faɗa tana riko hannun junior suka yi hanyar ƙofa na gode an ta jami ki gaida su anti sai na shigo masha allah al'amura sun fara sauƙi sai dai rashin hima a zuciyar masoyanta abu ne wanda manta shi zai yi wuya scorpion a yanzu duk yayi sanyi ya canza kamar ba shi ne wannan mai kazar-kazar ɗin ba a yaushe hima na cikin ran shi don ta zama wata bangare na rayuwar shi sabo ne da shakuwa wanda suka yi shi cikin kankanin lokaci amma jinta yake kamar sun ɗibi shekaru suna tare a bangare guda kuma kewar abokin shi wanda abotarsa ya rikide ya koma yan uwantaka wato smart ya kasa barin shi kasancewar shi a kusa da shi yakan sauƙaƙa mishi tunani da damuwa saboda a da yaushe ƙoƙari yake yi ya kwantar mishi da hankali ta hanyar bashi shawarwari masu amfani duka yanzu nan kusan kullum sai sun gaisa ya kuma ƙara da kwantar mishi da hankali amma ya fi gane suna taron a ɓangaren nasir kuwa matsaloli biyu ne suka sha kan shi na farko halin da abokin shi yake ciki sai kuma matsalar fatima saboda har yanzu bata warware daga damuwar rashin ƙawarta ba aminiyarta kuma yar uwarta sau tari haka kawai sai ya ji ta amsa kira ta ce mishi hima ce ta kira ta ko kuwa ta yi ta waige-waige kamar wata mai neman wani abu idan aka tambaye ta kuwa sai ta ce wai ba a ji hima ta ce tima ba haka da yake binta da nasiha daban haƙuri ƙarshe sai da ya haɗa da sanar da iyayenta aka tsaya mata da addu'a aka samu sauƙin abu a gyambu kuwa zaune take cikin ɗan madaidaicin kicin ɗinta tana gyaran ganyen kumbi wanda za ta yi miyar dare da shi aiki take yi amma a hankali take karanta wasu daga surorin da ta haddace cikin ƙur'ani mai girma yafe guda kuma sab ɗin take ci da wuta kaɗan-kaɗan wanda ta ɗaura ruwan tuwo sallamar jami ce ya sa ta ɗagowa ta kalle ta sai da ta kai aya ta amsa sallamar kafin jamin ta ƙaraso cikin kicin ɗin bin ko ina take yi da kallo yadda komai yake tsaf-tsaf yana tana yaba tsafta irin na dija murmushi jija ta sagar mata ita ma ta mayar mata kafin ta ce sani da shigowa anti jami sani da aiki anti hadiza ta ba ta amsa tana binta da kallo ganin yadda kwalliyar da ta yi na bakin yadin material mai adam furanni kalar ruwan goro ya amshi jikinta kasancewar ta fara ɗinkin riga da skirt ne sun zauna mata ɗas a jikinta ga kuma simple makeup da ta yi wa fuskar ta ya daɗa fito da sirrin kyanta uwa uba kamshin turarenta da yake yi mata daɗi kusan ma abin da sa take yawan shigowa wajen ta kenan ga turaren ɗakin ta ma kamshinsa daban ne suna yawan amfani da turaren wuta ko na tsinke da room freshener amma ita kam ba ta taɓa cin karo da ƙamshi mai daɗi irin na ɗakin dija ba anti jami zauna mana cewar dija tana tura mata yar karamar kujerar roba nan ma ya yayi anta hadiza ce tana bajewa a ƙasa kan leran kafet ɗin da ke malale a tsakiyar kicin ɗin. Da sauri da ta ce, "A'a wallahi ki tashi ki zauna a saman zai fi dan zaman ƙasan ba kyau ga kuma sanyi." Ba komai ni kam na saba, ta ce mata ba tare da wata damuwa ba. Amma kuma ai babu kyau mu a gidanmu ba a barin mu mu zauna haka a ƙasa. Dole ko akan kujera ko mu naɗa zani mu zauna a kai ko duk wani abu da zai hana sanyi shiga jikinmu don hakan yana wa mace illa. Ban sani ba ne Anta Hadiza, na gode, ta ce tare da ja kujerar ta zauna a kai, sannan ta sa hannu tana taya ta tsinke ganyen. Tafasar da ta ga ruwanta na yi ne sa ta tashi ta buɗe robar da ta zuba wankakkiyar farar shinkafarta ta juya cikin tukunyar ta rufe. A tarugun gyambu mai kalar yaro, yalo, ta ɗauko ƙwaya ɗaya da zafi ne da shi, ga kuma ƙamshin. ta hada da katuwar albasa kwaya daya ta saka cikin wata roba ta wanke kafin ta kare wankewa jami ta jawo yar karamar turmi da ta gani a kife ta ajiye a gabanta ita daka mata tsaf kafin ta kwashe ta saka cikin wata yar karamar kwanan silva an ta hadiza kin san wani abu kamshin turaren ki yana min daɗi wallahi har da na ɗakin ki Allah ta ce tana yar murmushi kafin ta kara da zan baki idan na gama yauwa na gode ta faɗa cikin nuna jin daɗin ta tun ban bakin ba ta tambaya tana mata dariya ai tun da kika ce zaki bani na san zaki bani ne ai ta amsa ita ma tana dariyar ina junior yana wajen antitala wato maman shi yau tun safe ba mu haɗu da ita ba gwara maman ahmad ma mun gaisa da ɗazu e wallahi haka ita ma ta ce shiru ya ɗan biyo baya sai dai ita jami duk abin da dija take kallonta take yi a fakaice nutsuwar Dija ba karamin burge ta yake yi ba kamar wacce aka fusgo maganar daga bakinta take. Gaskiya anti Hadiza ba karamin dacewa kuka yi da uncle ba. Dukan ku biyu ba baya wajen kyau ga tsafta zan so in ga yaran da za ku haifa. Hmm, kawai Dija ta ce ta ci gaba da bare maginta. Kuma kin san me ba tare da ta jira Dija ta amsa ba ta ce kina ɗaya daga cikin matan da suka yi sa'ar miji wallahi onkul ga kyau ga nutsuwa kuma yana son ki sosai kin gani a da ba ni da sha'awar aure da wuri sai na haɗa digiri amma a yanzu inda zan samu miji kamar onkul wallahi aure na zan yi kallon ta Dija ta yi da mamakin furucinta ta samu miji kamar onkul to me kama da shi ko kuma mai irin halin shi ta tambayi kanta da kanta ta koma dai shi karan kanshi to ko dai shi karan kanshi onkul din take nufi ganin kallon da Dija take mata ne yasa ta dawo cewa take kuma take kuma ta gane barambaramar da ta ta fara neman hanyar da za ta gyara kalamanta da cewa to masu saurare a nan za mu dakata cikin shirin namu domin jin ci gaba ko kuma sababbin shirye-shirye ku yi ɗin din channel ɗinmu ko kuma ku ziyarci mu mai suna wani arewa com na samun labarin wasanni al'amuran yau da kullum labarin siyasa da sauran littattafai mun gode